Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin al'adu kyaɗe-kyaɗe da fina-finai tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Kamar yadda aka saba, shirin zai fara ne da ɓangaren fina-finai a tarayyar Najeriya inda muka nemi jin irin muhimmancin rungumar kasuwannin sai da fina-finai na yaren gizo da masu sana'ar shirya fina-finai a masana'antar Kannywood da ke jihar Kano, Najeriya suka runguma. Mikael bin Hassan Gidugo, ɗaya daga cikin masu wannan sana'a, ya bayyana mana sababbin hanyoyin da ake bi wajen tallata fina-finai a masana'antar ta Kannywood a zamanance. a yanzu mutane sun fi mai da hankali ne saboda lalacewa da kuma gurbancewa da kuma rashin ingancin abin da muke wanda za mu iya kai shi inda muke so a duniya har mutane su karba da kuma irin labaran da muke bayarwa sai zamto yanzu kasuwar fina-finai ta duniya gaba daya abin da ke kira da VOD shine video on demand domin fina-finan mu ba su da karfin da su shiga irin wannan wajen da kuma quality din da kuma yanayin labaran da muke bayarwa saboda haka sai muka gwammace mu mai da fina-finan mu su koma a YouTube idan kai fim a YouTube ka saka kai ne za ka masa wahala kuma ribar da aka samu kamar yanzu misali aka sa talla fim ɗinka bayan ka sha wahala ka gina ka nemi yan kallo sai kuma a sa maka talla a cikin talla idan aka bada tallar dala ɗaya kai fa bai fa a baka kamar cent ɗaya ba ko cent biyar iya yawan adadin mutane suka kalla shine iya adadin da kuma kallon talla da suka shine iya adadin abin da zaka iya samu a wata To lura da bayanin ka, akwai buƙatar samar da wasu dandalolin intanet na tallata fina-finan Hausa baya ga YouTube kenan. To akasari idan ka kula da ɗabi'anmu kamar ita netflix kuɗi ake biya a biya a kalla mu a nan akasarin lokuta gaskiya ba mu da ɗabi'a ta mu sa katin mu na banki ko ta hanya da za mu bi mu sa kuɗi don mu kalli fina-finai amma wasu mu kamar da ke kasashen waje suna iya sakawa domin su tuna da gida akwai manhajoji da yawa wanda aka fitar da su wajen nuna fina-finai ko drama ta hausa da sauransu na san akwai irin su netflix da aka yi akwai irin su kallo.ng da aka yi wanda kwanan nan suna iya kokarin suna saka fina-finai domin a biya a kalla to amma babban abin takaicin da kuma damuwar shine kamar wayewanmu wajen saka kuɗi domin mu kalli fina-finai mun fi son kamar mu je youtube mu kalla mu sa data mu kalla ba kuɗi muka saka ba ko wani abu makamancin wani za a ɗau lokaci kafin mu gama wayewa da saka kuɗi domin mu kalli fina-finai sannan hakan kuma ya danganta ga irin fina-finan da labaran da ake basu kamar kullum na kan faɗa bisa tsari na ita masana'antar fim da kuma sana'ar fim shine ka ba mutane abin da ya dace da su ba wai ka ba su abin da suke so ba ka ɗauko wata duniya daban ka ba su a labari su ga duniyar su yadda da duniyar ko kuma labarin fiction ne a ɗauka a ba su su kuma yadda da shi to ta yaya za su yadda da shi ya danganta ga nawa muka kashe da kuma yadda muka kokari muka juya wato tunanin mutane akan wato bisa shi kansa kallon fim din da kuma sakonin da ake saka a fim din kuma akasarin gaskiya tunda shi kansa fim akan masa suna da show business ne akwai nishadantarwa akwai kuma wato kasuwanci a ciki ya danganta da kai wanda kake yin shirin wanne ka dauka a ciki ka nishadantar da mutane ne kawai ko ko a kasuwanci kake idan kasuwanci kake ka san irin sigar da zaka yi dan ka saka kuɗin ka kuma ka samu dan shi da sana'ar fim kasuwanci ce ita sana'a ana yin ta ne dan a saka uwar kuɗi a kuma samu riba wani lokacin kuma a saka uwar kuɗin a kuma faɗi amma idan har ka saka kuɗin ka jarin ka mai karfi ka kuma inganta sana'ar ka to ga gaskiya abu ne wanda zai kasance za a kalla a duniya kuma za ka samu ribarsa ya danganta ga labarin da ka bayar ina ganin ga mahanga ta kenan Allah dan annabi ka ga jarin yan matan nan sun haɗu lura da cewa wasu sun fara gabatar da fina-finai a talabijin na dogon zango siris kenan za a iya cewa wannan turba ita ma kwalliyarta za ta iya biyan kuɗin sabulu muka koma kan harkar fina-finai na dogon zango wanda ake kira series ko kuma serial drama yawanci ana kiransu drama ne dalilin da yasa ake kiran su drama shine su ba fina-finai ne da ake kaiwa sinima fim din da ake kaiwa sinima shine yake fim amma drama da za a gani a gida ko a bangaren talabijin haka ko a kasir ko a masu dogon zango tunda su ba a kai su sinima shi yasa ake kiran su drama a inda aka ci gaba ba kai za ka yi sa kuɗin ka kai ba shi gidan talabijin din da yake da shi Shi ne zai wato fitar da abin nan ya ce na neman wanda su bashi labarai ka kawo labarin ka ka rubuta ka ba da budget kai waye ka kawo musu su za su ɗauki kuɗin su baka kai kawo abin da ka musu abin da kai idan suna da gyare-gyare su baka koma ka gyara a nan zaka ce riba ka su suke da right su da sauransu to babban abin takaicin shine ana kaiwa gidan talabijin ne domin babu wata mafita Dan inda a ce akwai mafitar gara ka yi shi ka ɗora shi a manhajar da za a biya a kalla mutum ya biya a pay as you watch ka biya ka kalla sai fi maka riba akan ka ba gidajen talabijin because gidajen talabijin din ba za su iya saya akan abin da ka kashe ba ko kuma a'a mun riga mun raina kanmu rainin da muka shi ne karfin ko kuma kwalitin aikin da muke da ingancinsa bai kai yanda za a ringa taya mana fina-finanmu ga yanda muke so ba kuma ci barkatai da muke yi wannan ya je ya ɗora yar kamararsa shi ma mai yin fim mai dogon zango kuma mai yin drama mai dogon zango ne ya je ya ɗauko shirmansa ya kawo ya ce zai wa gidan talabijin a in ma sun ce ba za su saya ba wasu hacewa suke ku saya ko nawa ne ku bamu ya ilahi alamina baka yarda da abin da kake ba kenan idan har ka yarda da kanka kuma ka yarda abin da ka yana da inganci idan wannan bai saya ba wancan zai saya kuma in ka yi abu mai kyau ai kasuwa ita take sai da kanta to ka je ka dauko abin ka ka je daga kai sai kanka sai dan marubucin ka kun je kun rubuta abin da kuka ga dama kun je kun dauki abin da kuka ga dama to ku tabbata ku ga abin da ba daidai ba a cikin kasuwa to madalla mun gode kwarai da gaske Mikael bin Hassan Gidigo. Yanzu kuma sai fagen kiɗa da waƙa, inda muka gayyaci shahararren mawaƙin Hausan nan Aminu Din Ladan Abubakar da aka fi sanda suna Alan Waƙa, wanda a lokutan baya-bayan nan aka sha baya shi kyaututtuka da mukamin masarautun gargajiya, inda nan ne ya mana bayani dangane da sarautun da aka bashi a masarautun na ƙasashen Hausa da dama, da kuma jin yadda wannan nasara ta kasance a gare shi, sai ka da baki ya ce. yanayin ayyukan da nake yi na gudunmawa a cikin al'umma shine ya janyo wannan ɗaukaka ta wato ainihin samun saro wasu daga ciki kuma waka ce ta samar da su dangane da binciko tarihi misali sarauta ta farko da aka bani sarkin dutse ne bani mai martaba sarkin dutse alhaji dr nuhu muhammad sunusi to amma a bangaren gobir dama kuma nan gida ne usulubi na ne mu goburawa ne ta bangaren mahaifina kuma jinin sarauta na gidan gwamkawa to na taɓa faɗa a cikin wata waka ta shahara ga misali in kaga sarauta ta farko wadda aka bani sarkin waka dutse sarkin waka dutse daga bisani aka ce sahibul hikima duk wayannan abubuwa suna da alaka da wakan ne kuma sahibul hikima hikima tana nuna dama an ce ita waka an fassara ta a cikin hikima sannan idan ka kalli sarkin ɗiyan gobir ita kanta sarkin ɗiyan gobir ma'anar wannan sarauta tana da jibi nishadi da abin da ya shafi raya al'adun gargajiya da entertainment nishadi a cikin al'adu wanda suka shafi masarauta kamar misali a ce bangaren information sadarwa da kuma bangaren abin da ya shafi history and culture to wannan shine aikin sarkin ɗaya a cikin masarautar wato ainihin gobir ta tsibiri karkashin sultan to kaga shi ma yana da dangantaka da sha'anin waka din sannan kuma idan ka yi duba zuwa ga matsayin da aka bani a duk inda nake wakilin mai martaba sarki ne ko wakilin sultan ne ba hakimi ba ne wanda yake da ƙasa wanda aka ɗora masa nauyin gudanar da al'umma zai yi shari'a zai zauna a fada da sauran makamantansu don ah, shugabanci da aka bashi na ƙasa a hakimi ne wanda yake mara gafaka kuma wakilin mai martaba sarki a duk inda nake ina wakiltar sarakunan da suka bani sarauta ne wanda za a iya min waya ma a ce ka wakilci sarki zuwa kaza ko kuma duk abin da na yi na da'a kamar na daga martabar masarautun da suka bani sarauta ne kamar in na yi aka san haka kuma kamar na ja sarautun ƙasa ne ba a fatan haka to saboda haka wannan ba zai hana in ci gaba da harkokina na faɗakar da al'umma da wayar da su ba dama yawancin sarautun da aka bani duk suna da wannan dangantaka illa iyaka sarautar dan buran da aka bani a sabon birni wadda mai martaba sarki isa muhammad bawa ya bani ita wannan sarauta ce ta 'ya'ya dan buran a matsayin martaba ce aka bani ta sarauta dan sarki ya ga ubangiji na da ya tsara madare a rana dare a rana shahara sadadin sani sababin ilimi na ala godiya ga ubangiji na da ya tsara madare a rana hikima ta ubangiji na tabuwa ya alamu su zana baiwar ka ubangiji na ta wuce kalami su tona zane bayyana ra'ayina kan batun rayuwa ta kaina dan malan sada ala ladan baba abuna sani ladan Habu ne bakari ka aka abuna in shi ko bakari kwaɗa ne ga mijin yawa bincike na mijin yawa kura jarmai ba a ba a gurin kakana dan sarki dambuwa ne gobar tsibiri gari na dambuwa da ne ga gumki a asali na shahara sanadin sani na sababin ilimi na hala masarautar bawa gwarzo ku ji sallisalar uwana sunana al'aminu da shi aka da suna alhaji ladan uwana da abubakari. To Aminu Din za iya cewa salon waƙoƙin da kake rerawa sun yi kamancacce ne da waƙoƙi irin na magabata musamman Sa'adu Zungur, Ali Aƙilu da dai makamantansu. akan wani layi za a iya ɗora salon waƙoƙin da kake rerawa kenan to a game da tsarin salo ko zubi da tsari na waƙoƙin zube a wannan fahimta ce ta manazarta ta kuta manazarta waɗansu fuskar su ta karkata akan cewa ai ni marubucin waƙoƙin baka ne wasu kuma sun fahimci cewa ni marubucin rubutattun waƙoƙi ne wannan layi ne da ya shafi masana manazarta amma mu waƙar kawai muke gabatarwa dama ku za ku yi mata hukunci amma dai na san tarbiyya ta islamiyya yadda na taso da kuma irin abubuwan da nake ra'ayi da ma wa'annan mawaka da ka lissafa su ne suka zama kamar wani allon kallo nawa wurin kwaikwayon rayuwa misali irin su sa'adu zungur su ma'azu hadeja su akila aliyu su mudi speaking su abdullahi sani makarantar lungu wanda shine ma jagora na to allah ya musu rahama to wa'annan mutane su ne suka zama wani allon kwaikwayo ga ala saboda ka tsarin rubutacciyar waka nake yi to amma kuma na shigo da salo da siffofi na waƙoƙin baka misali kaga a rubutacciyar waƙa ba a kiɗa ba a tafi ba a amshi kuma tsarin raujin ma ya bambanta to wannan kuma duk sufofi ne na wakar baka in aka saka kiɗa aka shiga studio aka saka amshi aka yi tafi aka yi karbi aka yi abin da ake kira raraka duk wannan sufofi ne na wakar baka to kuma mu rubuta muke a cikin tsarin kafiya da zubi da tsari na wato ainihin dango da baiti da kuma jigo da warware jigo da mabudi da kuma marfi wannan su ma sufofi ne a cikin waƙoƙin rubutattu to alhamdulillah muna gode wa Allah da wannan tsari tarbiyya ce ta sa haka saboda mun fara mun samu na son koyan waƙoƙi ne tun daga islamiyya kuma yawancin waƙoƙin islamiyyun nan waƙoƙi ne waɗanda ainihin masana suka yi irin su shek nasur kabara su wato ainihin shugaban ƙasa shehu shagari da sauran masana na harkar islamiyya shi sa abin yana so a gare wai garin masoyi ba nisa haka na ji wai ba karya ba na yi yunkuri har na kosa duk kulakuci na abin kaiwa zuciya kamar ta faso ta fito dan ba ta gamo da abin so ba na zub da hawa iya har ya azam yanzu mu hawayen ba su zuwa gane ta fa ba zan na ba da akala ko gafiya za ta ja shi ba zai tsauri ba na zamo kamar talalaban namijin da ba zai tsauri ba jijiyar jikina har da kashi jinin jiki ruwa ban dauke ba sun zamo kamar na jikin tsoho sabba sabba ba mai kwari na ɗauki angara na saka da zane zane ba zan dawo ba na yi guzuri da ruwan salika gane gane ba zan nuno ba na ji na gani na mai da gani da jin kamar ba ai ba a gona ba na zamo kamar sabon hauka a jin na jike ba ma wawa ba na je na sani inda murya ta za ta je jiki ba zai je ba raguri bato da abin san zuciya. To za iya cewa kamar yanzu Aminu Alan waka na rike da sarautun gargajiya nawa kenan. akwai sarautar sarkin wakar dutse kuma akai upgrade da sahibul hikima sannan akwai kuma sarautar dan buran gobir akwai sarautar dan amanar bici akwai sarautar dujiman karaye akwai sarautar sarkin ɗayan gobir akwai kuma sarautar fasihin hausawan duniya wanda wata kungiya ta bani ta hausawan duniya da jakadanci ana jaddada godiya ga Allah ya kama min akan wannan wakilci kuma abinda nake sanar da al'umma shine sarauta ba ta yawa irin wannan kamar karramawa ne da sarakuna suke yi idan su ce san barka ga wani wanda yake aiwatar da wata hulɗa a tsakaninsu ingantacciya kuma yake wakilcin harshe da al'adu idan sarki ya baka rawanin sarauta to ya yi maka alfarma kuma ya girmama ka ya martaba ka akan wasu halayenka na gari muna yi Allah godiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da Afirka lafiya Allah ka zauna da yankin mu na arewacin Najeriya lafiya da kuma dukkan Afirka baki daya ne mana fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu aminu din ladan abubakar alan waka sarkin diyango mulki tutal mulki man shawa akan mulki mun yi zaman alfarma da adala ahmad hamidun fiyayyen jagora eh, eh. to madalla gaida aminuddin ladan abubakar da aka fi san da suna alan waka shahararren mawaƙin hausa a kano tarayyar najeriya A cikin wannan makon ne aka so mu gudanar da bikin kalankuwar al'adu a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire da ake kira Sama da ya haɗa masu sana'ar raya al'adu daga ƙasashe daban-daban na duniya da suka halarci bikin ɗauke da sana'o'i kala-kala kama tun daga kan makaɗa, mawaƙa, maraya da dai sauran masu sana'o'in hannu irin na gargajiya waɗanda suka baje kolin su a wannan biki. Usman Ture da aka fi san da suna Jahu Stars ɗan jarida ne kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin shirya wannan biki na nuna al'adu na sama ya yi mana tsokaci dangane da muhimmancin wannan gasa kamar haka. Eh, wannan shekara eh, fasiba ta nuna kiɗe-kiɗe da raye-raye da wato kuma bangaren kere-kere kayan al'adu na gargajiya na cote d'ivoire sa'annan kuma na afirka sa'annan na duniya gaba daya saboda kamar da na ce maka mutane sun fito ta sun bullo ta kowane bangaren duniya har da brazilian mutanen brazil sun zo mutanen chad mutanen central africa shinuwa da japanai duk sun kasance kuma kowa ya kawo nashi gudunmuwa saboda bunƙasar da wannan al'adun namu na afirka da kuma na duniya gaba daya To, Jahu Stars wani irin amfani kake gani ƙasar Cote d'Ivoire ke samu a cikin wannan biki na raya al'adu? eh to haka ne gaskiya irin wannan taro na bunƙasa da tattalin arziki na ƙasa saboda kaga mutane sun fito ta kowane ɓangaren duniya a zo a kawo mana ziyara to ai ka san wannan duka na cikin ekonomi ko kuma ce bunƙasa da wato tattalin arziki in ka san kowace ƙasa idan ta zo za ta zo da nata gudunmuwa ta kowane ɓangare ta ɓangare ce maka ne ta ɓangaren al'adu ne mu kuma zuwan baki a nan ƙasan saboda yadda muke ɗaukan baƙwanci ka san da mutane sun zo zama otel ne to kaga wannan duka na bunƙasar da wato tattalin arzikin ƙasa kuma ba shi kenan ba kuma wurin bunƙasar da eh, tattalin arziki kuma akwai kuma bunƙasar da wato al'adu saboda kasan Cote ƙasa ce wanda ke amana da kowa da kowa to wannan duka na ƙayatar da ci gaban zamantakewa To, kafin mu kare Usman Ture za mu so mu ji irin muhimmancin da gwamnatin kasar Cote d'Ivoire ta baiwa ɓangaren raya al'adu za a iya cewa yana sahun gaba ne a cikin muradunta? saboda yawan kabilan kasan ne ya sa wannan festival ke kara wato daukaka kaga har an kai na eh, tahiya na eh, ko zuwa na sha biyu to kuma gaskiya ne gwamnati na alfahari da haka saboda gwamnati ma tana wato alfahari da wannan eh, festival saboda kara bunƙasar da zaman lafiya kuma da kara hada hankulan wato kabilu daban-daban na ƙasa saboda ta ce zan ce maka nan cote d'ivoire muna da kabilu ɗaya-ɗaya guda 60 63 eh, différentes ethnies ici en Côte d'Ivoire, Richard. jama'a mu saurare da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin usman ture da aka fi san da suna jahu stars ɗan jarida a radio trashville da ke abidjan ƙasar cote d'ivoire sai kuma aminu din ladan abubakar da aka fi san da suna alan waka a kanan dabu tarayyar najeriya da ni ka'il bin hassan gidigo mai sana'ar shirya fina-finai shi ma a kano a tarayyar najeriya ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu lafiya lafiya